Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na da da biyu biyar sai kuma Alfa Radio da ke birnin Kumasi a kasar Ghana za a kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdi ce tare da abokan aiki muke farin cikin gabatar da shirin na wannan hantsi. Bayan labaran duniya Iliya Kure zai shigo da shirin na gari na kowa kafin nan ga halin da duniya ta wayi gari. Jama'a salamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya yau ranar Lahadi 27 ga watan janairun shekara ta 2019 ga cikakkun labaran duniya mai karatu sarfil hashin gumel amurka da kungiyar tarayyar turai sun bayyana damuwarsu a jiya asabar kan yadda shugaban najeriya muhammadu buhari ya dakatar da alkalin alkalan kasar gabanin babban zaben ƙasar. tawagar masu saka ido kan zaɓe daga kungiyar tarayyar turai da yanzu haka ke najeriya ta ce shawarar dakatar da alkalin alkalan ta jefa ayar tambaya a zukatan 'yan najeriya kan shin ko an bi ka'ida wajen ɗaukar wannan matakin ganin irin lokacin da aka ɗau wannan matakin wato gab da rantsar da alƙalan kotunan sauraron ƙayyadakin zaɓe shi ma ya kawo kokwanto kan yiwuwar yin adalci a harkokin zaɓen a cewar tawagar a wata rubutacciyar takarda da ba don faruwar wannan al'amari ba da alƙalin alƙalan najeriya walter onwegin zai zama mai yanke hukunci kan kowace irin takaddamar sakamakon zaɓe da ake ganin za a fuskanta sosai a zaben 2019 wanda za a yi ranar 16 ga watan fabrairu. sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya yi kira ga al'ummar ƙasa da ƙasa da su goyi bayan gwamnatin wucin gadi ƙarƙashin jagorancin 'yan adawa Juan Guaido a yajayayyarsa da Nicolas Maduro da shi ma ke ikirarin har yanzu shine shugaban kasa Lokaci ya yi da kowace kasa za ta bayyana ɓangaren take goyon baya a cewar Pompeo ga kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya a wani zama na ba sabon ba da aka yi a jiya Asabar. Ya kara da cewa babu sauran dalilan ɓata lokaci babu dalilan noke-noke au kana goyon bayan gwagwarmayar 'yanci ko kana sahun maduro na masifa jiya asabar gwamnatocin wasu kasashen turai da dama daga ciki da burtaniya da spain da jamus da kuma faransa sun ce za su ɗau guaido ɗan shekaru 35 a matsayin shugaban ƙasar venezuela muddin ba a gudanar da zaɓe cikin kwanaki takwas ba amurka ce ta buƙaci a yi wannan zama na kwamitin sulhun pompeo ya halarci taron zaman tare da sabon jakadan amurka a venezuela elliot abraham yawan mutanen da suka mutu ya kai 34 sakamakon fashewar wani dam a wani wajen haƙo ma'adanai wanda ya haddasa gocewar ƙasa a brazil a cewar jami'ai jiya asabar ma'aikatan muhalli ta brazil ta ci tarar babban kamfanin haƙo ma'adanai na vels dala miliyan 66 bayan da dam ɗin ya fashe ranar juma'a ya kuma saka kwararar laka zuwa yankunan da ke kusa jami'ai sun ce kusan mutane 300 ne ambaliyar ruwan ta ritsa da su a yankunan. ana ci gaba da aikin ceto amma gwamnan jihar minas jeris romo zima ya faɗi jiya asabar cewa ba lalle bane a sama mutane a raye jami'an 'yan kwana-kwana sun ce cikin waɗanda suka bata akwai ma'aikatansu 200 waɗanda ke cin abincin rana a yankin da dam ɗin lokacin da fashewar ta faru ofishin babban sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya ya yi bakin ciki kwarai da faruwar wannan bala'i ya kuma miƙa alhininsa ga iyalan waɗanda wannan abu ya shafa to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc dubban masu zanga-zanga sanye da rawayar riga sun yi maci a faransa jiya asabar a mako na goma wato a mako na goma sha ɗaya na zanga-zangar kyamar gwamnatin shugaban ƙasa emmanuel macron kamfanin dillancin labarai na reuters ya kiyasta yawan masu zanga-zangar da cewa dubu ashirin da biyu da yammacin jiya asabar yawancin masu zanga-zangar sun yi ne cikin lumana a babban birnin paris an samu tashin hankali a dandalin bestville square a ƙarshen zanga-zangar ta jiya wasu masu zanga-zangar sun fara kunna wuta ko jifa ga 'yan sanda 'yan sanda dai sun mayar da martani ta hanyar harba barkonan tsohuwa da ruwan zafi sun kuma kama mutane masu yawa wasu masu zanga-zangar kuma sun bayyana shirinsu na kaddamar da zanga-zangar cikin dare kan karin wadda aka gudanar da rana hawa kuma an gudanar da zanga-zangar a sauran wasu birane biyar a faransa wani lauya ɗan ƙasar pakistan wanda ya gudun hijira zuwa nezaland bayan da ya kare wata mata kirsa ta yi sabu zai koma pakistan lauyan mai suna saiful mallok ya bayyana cewa zai koma domin ya halarci zaman kotun koli da za ta yi ranar 29 ga watan janairu kan yadda yake kare ukan wadda yake karewa asiya bibi zaman da kotun za ta yi ranar talata shine akan yanke hukunci na ɗaukar ƙara wanda aka yanke ta daga laifin tun watan oktoba bayan da ta share zaman shekaru a gidan yari kan hukuncin kisa Maluk dai ya bayar da kasar wato ya bar kasar ne shekarar da ta gabata lokacin da aka fara tashin hankali biyo bayan wanke bibi da aka yi kan laifin yin sabo ya kuma samu sakonni masu barazana ga rayuwarsa. Bibi wadda take kirista an same ta da laifin yin sabo a shekarar da goma bayan da ta samu rashin jituwa da makwabtanta wanda aka zarge ta da yin magana batanci ga addinin musulunci an yanke mata hukuncin kisa ta kuma kwashe sama da shekaru bakwai a gidan yari kafin kotun koli ta wanke ta a shekarar ta gabata labaran duniya kenan kuka saurara Shau Madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ga shirinmu na gaba. Masu sauraron sauraronmu, barkanmu da warhaka. Barkanmu kuma da sake saduwa a shirin nagari na kowa. Shugabanni a sashen ilimi na ƙaramar hukumar Fakai a jihar Kebbin, Najeriya sun ce sun ɗauki matakai na tabbatar da ingancin koyarwa da malamai ke yi. sakataren ilimi na karamar hukumar malam abubakar bala birnin tudu ne bayyana haka ma mu maryam atu muhammad saboda wayar da kai da aka yi da kuma jajircewa da malamai da shugabannin ilimi suke yi na jihar kebbi tare da taimakon da gwamnati take yi akan ilimi don haka yara an samu sun karu a makaranta kuma akwai albishirin da muka yi musu hadde wannan zango cewa in allah ya so wannan gwamnati tana da gurin ta ba da abincin tara ga aji daya biyu uku to wannan kuma ya sa yanzu yara ma sun karu a makaranta ta alhamdulahi zagayen da muke yi da ni da quality assurance to mu fahimci malamai bisa ga horaswa da aka yi musu tsarin su ya inganta kuma fahimta na karatu ya karu ɗalibai zuwan halarta da suke yi kuma ya taimaka suna gane abin da ake karantar musu malamai kuma mun tsawata musu su jajirce saboda su ke tafiyar da tarbiyya na al'umma idan mm. haka su ma muka ja hankalinsu kuma suka tashi tsaye akan haka wannan kuma ya samu ne saboda taimakon da hukuma ilimi ta gama gari ta jihar kebbi ta yi tare da amincewa mai girma gwana ta bamu abubuwan hawa na bin mu ga yadda malamai suke ta yadda aikin ga akwai mashin-mashin da an ka bamu da muke samu muna shiga wuraren da ba su isa ko mota bai kaiwa to alhamdulahi shi lamarin ilimin mata ya mata a nan kasar zuru gaba ɗaya ba ma wanga karamar hukuma ba gaskiya ba alfahari ba waye sun daɗe suna ba da goyon baya akan wannan saboda saduwan da an ka tun daga asali da turawa mm. ya sa uwaye sun fa'idantu da yawa akan ilimin mata musamman abin da ya shahi kiwon lafiya da yake an ce ku mata kun ce ciwon mata na mata ne <laughs> to saboda haka nan ya sa uwaye suna sa yaran su makaranta domin su zama likitoci kuma tarbiyyar yaro da ya sai dai mace kaga su ma an ka samu a firamare school suna da yawa mata gurgudo eh, gurgudu don haka kuma nima don in kara musu karfin gwiwa ko da na zo karamin hukuma din a headmistress guda ce na kara guda kuma na jawo quality assurance na kara ɗauko ta yanzu suna uku su uku na yi gender desk officer mace domin su mata su fahimci cewa abun ana tafiya da su wannan ah, shi ne ranka ya daɗe mun dan ziyarci wasu makarantu amma mun fahimci akwai karancin malamai yaya za ka fuskanci wannan al'amarin sabbin ɗalibai sun karu to lallai dama shi lamarin malantaka gaskiya karamar hukumar nan tana fama da karancin malamai to amma gurgudu akwai waɗanda suke sun gama makaranta to yawancin su mun ta ba su shawarwari su taimaka kahin a samu yanayin da za a tabbatar da su ma'aikata to akwai voluntaries da yawa to abun farin ciki akwai makarantar da ba a kai ga approving dinta ba amma mutanen ƙauyen sun haɗa kansu sun kawo yara wani daga cikinsu ya kama ba malaman na dubu biyar biyar to a sami naka to sai na je na ce to tun da bawan allah nan ya yi wannan aiki kusan shekara hudu biyar yana wannan abu dubu biyar biyar malamai guda biyu to ce insha Allah da an samu kahawa su kuma za mu tabbatar da su kame a sami approval na gwamnati na tabbatar wannan makaranta sannan ah, akwai waɗanda suke 'ya'yan fawa kuma mun samu saukin su kuma an samu ƙari yanzu to do ire-ire 'ya'yan fawa din nan suna taimakawa wurin maganin wannan matsala sai dai kira da muke gwamnati ta ɗan ƙara duba gehen malamai din nan domin gaskiya akwai matasa waɗanda suke da ilimi na su a ƙasa sosai muna bukata a duba wannan na shi shi ma sakataren ilimin na karamar hukumar mulki ta zuru malam muhammadu sule na mama ya bayyana cewa yankin ya samu gagarumin ci gaba game da harkokin ilimi don jin karin bayani ga malam muhammad sule na mama akwai ci gaba kashi uku akwai ci gaba na fannin ayyuka na kamar facilities na makaranta akwai ci gaba na harkar academic na kokarin performances na yara sannan akwai ci gaba kuma na harkar enrollment kokarin kawo yara shigowa yara makaranta especially iyaye mata girls education mm. to zan fara da facilities wato aikace-aikace wanda ke mai girma gwamna ko gwamnatin jihar kebbi mm. ta yi kokarin yi wanda gaskiya duk aikin malanta an ba facilities aiki bai ta in zaki in zaki za zaki ga makarantun ne da yawa an gyaggyara su kuma yaran mu nan da cikin zuru babu yaron da ke zama kasa fi lillahi in zaki bi makarantun ne duka babu yaron da ke zama kasa sabanin shekarun baya kin ga wannan fanni mun samu ci gaba kwarai da gaske kuma muna godiya ga mai girma gwamna da gwamnatin jihar Kebbi bayan wannan kuma na performances munan zuru mun riga mun ɗauki wasu matakaiya na yadda za mu bunƙasa ilimin ɗalibanmu misali nan dai zuru malami saminu kare bakwai da rabi yana magana ya tabbata yana makaranta shi ba mu wasa eh, quality assurance department dina da area iyo e da ni kaina ban isuwa ofis wani lokaci na sai na zai shiga makaranta ko hudu ko biyar kayan iso nan ofis so malamanmu yanzu ya zama su jiki da ma sun ga mota ta ta hito sun fara gudu kamar yadda kika san muna bin yaran latti to malamai haka nake bin su in ka yi latti baka sa hannu time book it means that day you are absent headmastoci duk na mitin da su da area yau to gaskiya wannan ya bamu ya ƙara sa muna malamai sun bamu goyon baya kuma bisa ga eh, shugabanci da muke musu na adalci domin su ya zo ba ni wasa da su ina ba su ni kuma na ce su tsare min mutunci na kuma gwargwadon hali malamai na suna aikin nan yadda ya kamata sai na ƙarshe na harkar ilmantarwa na ƙoƙarin yara da sa yara mata makaranta da sarakuna mu kamar da gatai da district heads mun bi su da yake allah ya sa yawancin villages duk masu ilimi ne da wuya ki je ki ga village daya biyu wanda ba tsohon principal ba ne ko tsohon wani ma'aikaci director ne na wata ministry to gaskiya mun samu haɗin kai da goyon bayan iyayen yara ɗari bisa ɗari yanzu problem of girls education gaskiya akwai limitation akwai ana sa yara mata sosai da sosai kuma ana faɗakar da su na su bar yaran nan su kai wani certain level ba wai only primary stage cile su ba wani eh, faya na malamai shi malami in aka encouraging din shi zai kara kara zabura ya aikin nan irin promotions din gana mu in aka kai promotion a ɗaya mai implementing in lokacin biyan shi kudin hutu yayi when it is due a yi mishi to wannan munan za mu ji karhin zuwa mu tsawata idan na aka ba malami haƙƙin shi mu kuma dole muna aikin da an a aka zama yi Maryam Ato Muhammad muryan Amurka daga birnin Kebbi, nigeria. A jihar Kaduna kuma na sadu da wasu yara da ke bara akan titi. Ga yadda hira tamu ta kasance. Ya sunanka? Eh? sunanka? Abubakar. Abubakar bai? Abubakar. Daga ina ka fito? Kwantagora. Me ka ka Kaduna? Karatu. Wani irin karatu? Eh? Wani irin karatu? Na allo. To ya baka makaranta yanzu? Bala muke. Me yasa kake bara? Ina so mu samu kudin da mu sai sabulu mu wanki. Tare da sanin malamin ku kuke haka? Eh? malamin ku ya san ka fito eh shi ya baka lokaci ka fito eh kana zuwa boko a'a me yasa baba tun daga gida ba ce mu je boko ba amma kana son karatun boko a'a me yasa ina so ne samu na hannu. me yasa baka son na boko ba kuma haka kawai eh to daga nan yanzu ina zaka je makaranta ya sunanka wali wali ina ka fito makaranta daga wani gari ka zo kaduna yangoya yangoya a ina ke yangoya a wani jiha me ya kawo ka kaduna makaranta wani irin makaranta karatu me suna makarantar naku eh me sunan makarantar allonku kanuzat me sunan malaminku malami Wasu malami ka ji ba kasance to me yasa ka fito bara yanzu eh me yasa ka fito bara tuwon an kai baya muka me yasa baka zuwa boko ban je ba ban zuwa ban zuwa me yasa ba zuwa boko na ban je ba boko amma kana son makarantar boko eh. to me yasa baka zuwa makarantar boko ina zuwa ne bayan hira tamu da su na sadu da babban limamin masallacin juma na unguwar rimi a garin kaduna ga kuma abin da yake cewa yana da kyau su ma iyaye kada zama eh, su ɗauko yaro kawai su ba malin jeka ba tare da sun tallafa wa malamin ba saboda ka dole haƙƙinka ne da da yaranka ka rika bin malam ɗin da wani abu ya lafiyan yaro na ya abubuwan shi a wajen kwanan shi ya tufafin shi ya kaza karka tura kawai yaron ka tafi abinka saboda ka bayan shekaru biyar ko shida yana so yin gani ba amma ki in ba ci sa'a ba sai ka zo ka tar da lalacin yaro ka bi ka kula da shi shi ma saboda ka bi ka zuwa wajen malamin kana gaishe shi kana tambayar matsalolin yaro abin da musamman ma ga waya na zamani ka san namban wani ka tambaya ka maka don ba haka lokaci ga yaro ya bace don ban manta akwai wani yaron da aka tsince shi can nan kudancin kaduna misali aka tsinto shi aka rasa sai wani mai keke na gani ce kai mutum na yaron duk yaro da bai san da ke ba kuma karami wuce shekaru sha biyu ko sha uku ba ya kawo min shi na masallaci na ya ce to inda za a bar shi tukuna bari mu bar shi hankalin shi kwanta ka je aka ba shi abinci ya ce abin nan gobe sai na tambaye shi kai mutum na ya ce mutumin gwangwan ne kano abin mamaki da dan gwangwan a nan garin saboda haka ya ce to ba damuwa zo mu je da ya je gani sai dan wajen wani ne ya ma san uban shi ya aka yi ashe an kawo makaranta riga ciko ne sai ya je bara sai ya bace saboda bai saba da bariki ba da ya zo da wasu kawo shi cikin garin kaduna dai kawai rasa ina ne kawai sai can sai wajen sabon ciya sai ya gaba can shi ne wasu kai suka ce wannan ba dan nan ba ne shi ne suka ba wani mai keke na fef sai ya kawo manna to ka kaga saboda dole bara to dole iyaye su ma su bada nasu guduma kawai kar kawai ka turo yaro don shi ko malami sai ji nauyin ya gaya masu yaron su ya bace kuma kwana biyu da aka gan shi ne shine ya buga yaro ya bace muka ce to shawara wannan yaro tunda bai saba da bariki sosai koma da shi gida akwai almajirai a can ya yi makaranta a can ko kuma kai mashi tanajin abinci barbara shi in ba haka ba yana iya bacewa saboda haka wannan shawarwar da ya kamata kenan to so sunan kalman almajiri ne wanda ya fita amma mabarata kuma shi kuma daban amma tunda sun haɗu wajen bara shi yasa har ila yau limamin babban masallacin juma'an ya yi karin haske akan makarantun tsangaya da manyan masallatun garin kaduna ke gudanarwa mafi yawan masallatun juma'a manya manya tsofaffin masallatun juma'a cikin garin kaduna za a ga mafi yawan su koyaushe akwai islamiyoyi saboda lokacin da aka ɗebi filayen an ɗebe su da yawa dama da tunanin za a yi masallaci za a wajen koyarwa don shi kan yi sallan ba ta yiwuwa sai ka iya in baka koya ba wajen malamai ba za ka ka wannan makaranta namu ita muka yi masallaci gashi ga kuma fili aka gina wannan masallaci gina makaranta masallaci ba an gina ita aka kuma gina masallaci makaranta domin koyar da yara harkan karatu din da makamantan saboda haka muna da islami ba wannan masallacin dukkan masallacin misali na unguwar mu akwai na masallaci na gwamatse yana da islamiya akwai mizuba wani juma yana da islamiya akwai hayaro yana da islamiya akwai almanar yana da islamiyya akwai rimi college yana da islamiya na eh, to saboda misali guda shida nan kenan saboda haka kowanne za ga islamiyya ba don komai ba saboda hanyar koyar da karatu ya saba ya dan canja da irin na da a nan za mu ɗauki yara don suna karatun boko na firamare da safe to za ga da yamma fiye da yamma muka fiye karatu din mummuna to da karfe hudu an fara karatu awa biyu zuwa shida da rabi zuwa bakwai gab da magariba an riga an tashi duk abin da ke bukata na karatu an yi sannan wannan islamiyya kuma yana da amfani fiye da wancan saboda wancan ya fi mai da hankali a karatun maza ne almajirci ya fi mai da hankali a karatun maza ne duk kowa za ga ya ba da ɗan shi namiji ne amma bai ba da ya mace shi yasa wancan lokacin na za ga mata an basu da jahilcin ilimin addinin gaba daya ko da mutum mahadaci alkur'ani ne za ka ga matan shi jahila ce bata iya ba kila ma ko rubuta sunanta ko karanta bata iya ba saboda don saboda a lokacin wancan mun fi mai da hankali akan maza ne da ya kuma ga mutum ya dawo za ga mutum arama ne daya ko za ga mutum gwani ne ko za ga mutum gangaren ne ya kai matuka a karar amma za ka tar da matan shi wai ko bihin bata sani ba ba don komi ba saboda a lokacin nan mukan yi kure wajen tura koyar da ya maza kawai amma wannan ko islamiyya yanzu ya hada gaba ɗaya maza da mata ne kamar yadda ake karatun boko maza da mata wannan islamiyya mu ya hada mazan mu da mata mu suke zuwa gaba ɗaya su su yi karatu saboda haka za a ga lokaci maza a ga maza sun yi fiya misali kwanaki da na je sauka irin na makarantar islamiyya a barnawa na nurul islam makarantar nurul islam ya sami yaran da suka yi sauka wajen tamanin da wani abu amma a mata wanda suka yi a cikin tamanin din kusan hamsin mata ne a cikin wanda suka hada alkur'ani kusan goma sha wani abu uku ne maza sauran kuma duk mata ne sai eh, har ne yana musu ba ne ce to ina kuka bar mazan naku eh saboda haka wani lokaci har matan ma sun fi kokarin karatun da haddan fiye da yaya maza saboda haka islamiyo da yazo sai ya kawo mana sabon canji sabon yanayi yanzu da mazan mu ne da mata ma ake karatu gaba da a wancan ko lokacin almajirci za ga maza ne kadai ba mata ya za ko lalacewa za ga maza ne ake samu ba a samu mata kawai haka amma a wannan lokaci na islamiyoyi maza da mata ne suke karatu saboda haka har kusan an sami ci gaba kenan akan karatu A jihar Katsina kuma iyaye ne ke kokawa kan irin kayar da ɗaliban makarantun sakandare ke sawa zuwa makaranta. Ga abin da shugaban kungiyar iyaye da malamai na makarantar je kaka dawo na garin Funtuwa, Alhaji Rayyana Sule ke cewa. Wata yarinya za ka ga ta sa ɗan hijabin ɗan ɗingilin wando ya yage aikin ya yi wani mai matsatsa kafa shi kuma abin da ya sa gwamnati ta ce yarinya in za ta zo a kayan makaranta don za ta bambanta da sauran 'yan mata da ke zalla a cikin gari wanda ba su zuwa makaranta ko me ya samu yarinya in tana cikin wannan kaya an san cewa ɗaliban makaranta ce makaranta So da shi yasa za ku ga dukkan makarantun nan kowace makaranta da uniform da baji wannan shi ke nuna bambancin wanda ya je makaranta da wanda bai je makaranta ba ya ce bai dace ba ce yarinya za ta zo makaranta ta zo da kaya kayan makaranta da ba su dace ba. Kuma bai dace ba a ce yarinya za ta zo wajen koyon ilimi kuma a ce ta yi shiga wadda bata kamata ba. Wannan matsala ce wadda ke ci mana tuwo a ƙwarya ba ma jin daɗi. Saboda haka ku ga ku iyaye kun ta wani mataki za ku ɗauka wace shawara za ku ba makaranta. Malam Suleiman Maska ya ce kamata ya yi a ware wani guri domin ita hukumar makaranta ko kuma hukumar iyaye da malamai su rinka ɗinka wannan kayayyakin makaranta. So ina ganin wannan one of the solutions could be a centralizing inda ake yin uniform din that is PTA kana iya zuwa na a bata waje ta bude shagon tailorin za su rinka dinka uniform din yan makarantar nan duk sabon ɗalibar da aka kawo ta bada kuɗin uniform ko ta kawo material din ma wanda zai ishe ta wannan su ne ga style ga measurement duk da aka ɗauki measurement akalla a baya ki kaza kasa waje kaza riga ka ta kasa tsawo kaza wando kada ka tsawo kaza kuma ka ayi dinka mai kama ki da sauransu idan aka in aka tsananta inspection every day ai sati guda a gani Bashir Isa shawartar iyaye da malamai yayi da su ƙara sanya ido akan wannan matsala. Shawara da nake da ita nan shine wajen dinka kayan makarantar iyaye ya kamata sa ido sosai da malaman ma saboda mu muna bakin kokarin mu misali idan za ga yawanci yaran da ke zuwa da wandan yawanci ba haka ba ɗinka shi aka yi ba suke zuwa ko da alzare da allura sai su matse shi so idan suka ga wani sa'a in malamai sun lura suna sa su yanke shi ko su barke shi amma abin mamaki shine yanda aka suka fito da shi daga gidan Aliyu Dahiru malami ne a makarantar ya ce dubarar da suke yi ita ce su sa ɗalibai akwai masu kula da ɗalibai wato prefect wajen duba irin kayakin da suke sa amma yana mai cewa matsalar tun daga gida take. bani da da muka dan fara bulluwa ita sai a tura prefect dan uwansu su shiga shi class din su bincika su gani waɗanda suke da wannan matsalar su hiddo su da kuma an an hiddo ta za a bar ta babu riga ne a cikin ta ko kaza nan ma is another problem. Matsalar da daga gida ke faruwa ya kamata a ce iyayen yara sun sa ido tun lokacin da yaran su zo daga gida zuwa makaranta inda suka da matsala su gyara ta kamar su zo makarantar. wanda ya rage su kuma malamai su dora a sama. Binta Faruk ita ma malama ce a wannan makaranta. Game da maganar uniform dai muna duba ɗaliban nan so da yawa abin da muke gani shine wannan riga dingilalla suke sanyowa ta gida maimakon rigar makaranta. Sannan kuma an tare su an ɗan musu hukunci daidai wanda ya kamata still dai gobe sai mun ga irin wannan abin. Ba mu san yadda za a bullo matsala ba sai dai iyaye ya kamata sa ido sosai kafin yarinya ta tabbata ta sa proper uniform. Salisu Musa ya ce yaran yaran sun ɗabi'antu da sa matsatsin kaya tun daga gidajen iyayensu. Game da dress da ake magana kan wanda yara suke sawa. Babban matsalar da muke fuskanta shi da kusan yaran sun ɗabi'antu da sanya matsatsin kaya tun a gidan iyayensu. Wannan shi ke haifar da babban matsala. Akwai yaran da muke da su wa'anda mun yi mun yi mun yi iya kokarin da zamu yi akan su canza. In yau za ka iya zuwa ka ce yarinya ta zo ta zo da wandan. Dan kan ma ta ƙara zuwa da shi ka ce gobe ta kawo shi. Ka anshe shi ka ajiye a hannunka amma jiban za ta zo da wani hannun wandan za ta zo kuma irin dai wanda aka anshe. Hafizu Bala yana ɗaya daga cikin malaman wannan makaranta inda yake mai bayanin cewa sun amshi ɗimbin kayayyaki irin waɗannan da aka haramta a makarantar daga ɗalibai amma har yanzu rawa ba. Mu samu wani goyon baya da yawon waɗannan shugabanni na iyayen yara a matsayin gwamnati na rike dokar da ake tafiya da ita a ci gaba a haka ta yadda kowane ne ya tunkare mu muna da abin da za mu iya kare kanmu inda za mu tashi yanzu ga kullum na a hannuna na bangaren jina sai a buɗe ofishin da muke aje kayayyakin buhuna za na riguna da wanduna da takalma waɗanda makaranta ke amsa. Ya ce wasu iyayen ba su bin ka'idojin yadda tufafin makaranta suke. Makwabci na ne duka gida ɗaya ne tsakanina da shi na dawo ko abinci ban ci ba na zauna uba gida ina zaune sai gashi da wandan har inda nake zaune yana huci yanzu ya ce malam ka faɗi min yanzu yanzu wannan wandan me matsalar yana kai kamar zai mun kai man duka da shiru ina kallon shi ya gama mahucin shi ya masallaci ya dawo kai a ƙarshe dai yanzu in ya a kan hanya tare da mu da suka suka same suka ce to kai yanzu waɗanda ke kula ma da tarbiyya yayanka ka biya wa matarka kai ƙarshe dai har gida ya same ni kuma ina ba hakuri da wannan matsala ta sanya waɗannan kayayyakin makaranta ta daɗe tana addabar wannan makaranta a inda ɗalibai suke sabawa al'adar wannan yanki zaradin sanufin tuwa sashen hausa na murai amurka daga katsina a najeriya Jama'a a nan muke dasa aya da shirin nagari na kowa. A madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin shirin da ma sauran abokanan aiki ni Iliya Kure ke muku fatan alheri. Mu huta lafiya. Zuwa gaida malamai. Waɗannan shirye-shiryen suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC abinda kuma lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau. sai can da la'asar ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da shirin idan kwaya ta narke shirin da ke faɗaka da al'umma kan illar shan miyagun kwayoyi da kuma matakan da za a iya ɗauka na shawo kan matsalar kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa hamma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma sauraron shirye-shirye na musamman a wayoyinku na salula dandalin voa Kuna kuma iya yin muhawara a shafinanmu na sada zumunta Facebook da Twitter. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shiri alheri ke muku fata alheri. ujuzi